Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM, Nomad da kuma Dalol FM sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. yau Laraba 31 ga watan Oktoba na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kungiyar malaman makaranta 'yan kwantaragi a jamhuriyar Nijar ta nuna rashin gamsuwarta da ka'idodin da ke cikin wata yarjejeniya ta mayar da malaman ƙarƙashin ƙananan hukumomi. A daidai lokacin da ake samun rikice-rikice da sace-sacen jama'a akan hanyoyin Najeriya, ko yaya matafiya ke ji? ina fargaba yana tsoron karba ina cikin tafiya in ga katti sun zo sun jefar da itatuwa akan hanya suna so su dauke ni jisace ni To za ku ji wani zauren tattaunawa da wakilin sashen Hausa ya jagoranta da wasu matafiya game da yanayin tsaro akan hanyoyin Najeriya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan shin ya kuke gani za a iya tunkarar kalubalen tafiye-tafiye a kan hanyoyin Najeriya idan aka yi la'akari da abubuwan da ke faruwa a yanzu. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga ƙasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir ya nemi afuwar jama'ar kasar ta Sudan ta kudu yau Laraba dangane da halin da jama'ar kasar suka shiga na tashin hankali da yakin basasa ya ɗaiɗaita na tsawon shekaru biyar ya kuma ba da sanarwar sakin James Gadet mai magana da yawun shugaban 'yan awari Rick machat wanda aka yanke wa hukuncin kisa tare da wani ɗan asalin ƙasar Afirka ta kudu William James Wadi tsohon mai baiwa shugaban Macha shawara a harkar tsaro wanda shi ma aka yanke mishi hukuncin kisa ta hanyar ratayewa. A jawabinsa shugaban ya shaida ma jama'a wani taro ya shaida ma jama'a da suka halarci wannan taron a wata liyafa da aka yi a Juba. Ya gaya musu cewar a matsayina na shugabanku ina mai baku haƙuri wanda shugaba kuma ya kamata a ce ya ɗauki nauyin duk wani alhaki da ya faru da al'ummar shi. Shugaba Kir ya, ya nuna wannan kalaman nasa ne a wajen taron da jama'a suka haɗu a ɗakin taro na John Garan. a lokacin bikin murnar wannan mataki na zaman lafiya da aka cimma a watan da ya gabata. Wani mai bincike na musamman ya tabbatar da cewar an kashe ɗan jaridan nan ɗan asalin Saudi Arabia Jamal Khashoggi ne ta hanyar shaƙewa jim kaɗan bayan shigan shi ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Santambul kamin a yayyanka shi. Bayani mai binciken ya tabbatar da cewar Efran Fidan yana nuni da cewar sun harumta saudi arabia sun kama shi wannan dan jaridan ne su kuma kuma su nemi cewar kasar saudi arabia ta gaggauta saukin waɗannan mutane goma sha takwas da suka rike don a kawo su kasar turkiyya. Jawabin na Fidan shi jawabi na farko a hukumance da kasar Turkiya ta fitar da ke cewar dan jaridan nan dai an kashe shi ne ta hanyar shaƙewa wanda sakamakon binciken da suka gudanar ya bayyanar da hakan. haka kuma wani mai magana da yawun jam'iyyar ak mai mulkin kasar ta Turkiyya, ya ce lallai kisan kashoggi ba zai taɓa yiwuwa ba idan ba tare da an samu sa hannun waɗansu manya daga cikin gwamnatin saudi arabia ba. kalamin na shugaban kalaman kalamin shugaban kasar amurka donald trump da ya yi dangane da cewar ya kamata yayan a cire wannan doka da ke ba mai waɗanda aka haifa a kasar amurka zama 'yanci na 'yan ƙasa ya jawo wannan ah, batu nashi ya jawo gagarumin a guguwar siyasa wanda ya kawo maganganu da dama waɗanda suka hada da masu gauni da 'yan siyasar ƙasar suke ganin hakan bai yi daidai ba. A yau Laraba, shugaba Trump ya ƙara nana ta wannan cewar dokar da yake bayyana cewar 'yan asalin waɗanda suka shigo bakin haure da waɗanda ba Amurkawa ba bai kamata a basu wannan dama da za su samu zama 'yan ƙasa ba. shugaban ya ce a duk duniya amurka ce kawai take baiwa mutane damar zama 'yan ƙasarta don kawai an haife su a cikinta har ya nuna cewar wasu ƙasashe kamar su australia birtaniya faransa india da ireland duk sun canza waɗannan dokokin nasu sai dai kuma manyan jagororin siyasa na ƙasar amurka dama da dama sun nuna rashin yarda su da wannan wanda ya haɗa da kakakin majalisar wakilai Paul Ryan duk da cewar sun bayyana da cewar su basu yarda da wannan kokari da yake yi ba. Ma'aikatan kai agaji na kasar Indonesia sun gano ɓurɓushin jirgin saman nan na fasinja da ya fada cikin teku tekun Jaba jim kaɗan bayan tashin sa daga babban filin jirgin saman Jakarta a safiyar Litinin da ta shige. Babban hafsan sojojin ƙasar Hadi John Jonto ya faɗa yau laraba cewar suna da tabbacin cewar 'yan linƙaya da aka aika cikin tekun sun gano inda jirgin ya sauka jirgi mai lion mai lamba jt sifili. To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Tuni dai za a ce yarjejeniyar nan ta mayar da malaman makaranta 'yan kwanta kwantaragi a hannun ƙananan hukumomi aka fara sanya mata hannu wato a jamhuriyar Nijar kenan bayan da ofishin ministan ilimi na ƙananan makarantu ya aika wa shugabannin ilimi na jiha da takardan. A cewar daraktan ilimi na jihar da magaran sun fara da yankunan da suke nesa ne ga rahoton tamar abari. Kungiyar malaman makaranta 'yan kwantiragi ta koka da rashin gamsuwarta da ka'idodin da ke cikin yarjejeniyar. Arali Abubakar shine daraktan hukumar ilimi ta jihar da magaran. Sun yi na kwantara na mushami an kwantiragi. yanzu dai eh, ministar namu an turo mu kopi wanda ya kamata mu kai ma inspection har ashirin da mun so mu yi kashi-kashi saboda cikin kowace inspection a samu eh, waɗanda za su sinye don cikin kwanakin ga waɗannan inspection ashirin fudu za su kare muna da eh, list su waɗannan inspection don mun ba priority inspection kuma waɗanda suke da nisa kamar su tami su belbeji su tesker inspektorori su sun kiro ni an tuka yawancin su duka yanzu suna cikin karshen sun yi wannan kwantar. daidai a cewar ya'u abdu magatakarda na kungiyar ta sinasef akwai biye a cikin kadago duk yarjejeniya sai an ba wa kowa hakkin shi yana dokoki na kasar kasar suka cewa in za a yi wannan yarjejeniya eh, Eh, ta kara na da sai an kowanne ya zo ya karanta idan kusa duk inda yake hakkin kowa wani wani gwamnati ne wani wani shi malamin makaranta ne shi ma a sashi a lokacin nan kowa ya da tunda zuwa yau eh, wakilan wani malamin makaranta mu ne mu kuma san da edo eh, ka'idodin yake ciki hakkin malamin makaranta wani a sasa cikin wannan takarda da ake so a jejeniya tsakanin malamin makaranta da ƙananan hukumomi domin su ba da kuzari kuma su yi aiki mai kai cewa gari ake kaita gaba gari ake sa hannu a tare mu kuma kace kenan da akwai mai naƙisa a ciki da koi biye kasan kargo a cikin shine muke nan muna larwai mu ga menene babban kungiya za ta bamu umarni dangance da wannan su hannu da ake fasa a karazibi. mai da malaman makarantar a karkashin kananan hukumomi ba yana nufin a ba su matsaloli ba ne in ji babban daraktan ilimi. mu yi wani zaman taro na rana guda wanda ministar ya ba da umarni a yi cikin kowace jihar kamar yadda ministar kinmu ya ce ba matsaloli ne za mu dauka mu ba meri non abu ne wanda deja bai da wani matsala gani ba a samun matsala na a ya pikin na contractual ba za a samun matsala na a tada su a kai su na lakwal na wannan lakwal ba za a samu matsala gina makarantu saboda kudi wannan na gina kilasoshi da menene duka to ko kungiyar ta yi zama na musamman da hukumomi don bayyana fargabarta kuma yana da muka zance da su duka tarurruka da muka yi shi yasa maka ga mun gamsu cewa a eh wannan kwantara ba ta da illa mu hi akwai gari eh a kamu kwantara eh, mai haske daya amma da kwantara mai haske uku ce wacan ce kuka sa ma hannu yanzu wanda aka kawo ba a sa na bane wa'ansu suna nan suna sawan suna nan suna shakku tunda muna jiran umarnin babban kungiya ne za a dauka menene matakin wani abu wannan in sun ce ba ai ba ai ba in kuma sun ce to eh, sun amince da ita mu ba mu za mu ce mutane kowa jera ta bana uwar kungiyar malaman na kasa ita ce ke wakiltar na sauran jihohi amincewar ta kuma ita ce ta sauran kungiyoyin ba dole ba sai an tattara sindika na kowace jiha wanda suke nilami su ne suke wakilta sauran jihohi don su sun karanta sun ba abu sun amince da shi babu matsala tamar abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar nijar. madalla a gaida tamar abari to yanzu kuma ga tattaunawar da wakilin sashen hausa Nasir adamu el hikaya ya yi da wasu matafiya akan yanayin tsaro a hanyoyin najeriya ina tare da mutane biyu waɗanda matafiya ne akwai alhaji adamu hassan shugaban rashin kungiyar 'yan kasuwa na arewa na nan babban birnin tarayyar najeriya abuja sai kuma ibrahim musa wanda dan jihar jigawa ne ko kullum yana tafiya a mota bari mu fara da kai alhaji adamu mutanen ku suna yawan tafiye-tafiye me za ka ce kan tsaro akan hanyoyi daga nan da can mutum zai tafiya ma har tunani ma yake ba zai mace abinci ba da daddare ma in ya tashi zai tunanin ya mai zan taras na farko accident da yake faruwa a titi da kuma barayin hanya ko kuma dai masu kidnafa ko abu makamancin wannan wataƙila ma yan kasuwa yanzu ai shi yasa ba sa tafiya da kuɗi sai suna sa su ta banki kawai ba sa son dan tsoron kada su gamu da to akwai wanda za su yi hakan akwai kuma wanda dole ne zai sun tafi da kuɗin misali mutumin da zai je kasuwan kauye ya siyo dan shinkafa ya zo ya siyar ya siyo dan dabbobi ya zo ya siyar kauye ya fito wanda ba babu sabis na waya ma balle dole a ce ina zai samu bankin da zai dole a tafi da kuɗin amma matsalan da muke da shi da can kasuwa yadda muka sani tafiya ma da daddare ma ya fi daɗi daga jihohi irin su borno yobe mu taso daga yamma karfe biyar na yamma har muka zo mu wuce mu zo kasuwa da safe kuma ba za a ce duka ko ina za a sa checking point ko police a ko ina da ina ba amma matsalar sai a duba gani tunda da gwamnati su sun fi kowa sanin me za su yi su inganta tsaro a titi me za su yi su kaga ko jiyan nan akwai hatsarin da aka yi a kusa da borno mutane sama da 20 da wani abu suka rasu a titi kaga irin wannan duk rashin kyan hanya ne shi Ibrahim Musa in za ka yi tafiya wani mataki kake dauka ne don kare kanka eh akwai fargaba matakai suna da yawa musamman ina na hanya na ga bana kiliya da wata mota na san akwai matsala sai in nemi gurin da na ga ya cancanta in tsaya amma ina ganin a wannan gaba duniya ta tafi ta bar mu a baya waɗannan jami'an tsaro da muke da su ba su wadace mu ba mu koma hanyar kimiyya da fasaha wanda su ma waɗannan jami'an tsaron za su yi amfani da waɗannan na'urori da wannan ainihin tauraron don adam Ibrahim ka fahimci ni ba wai shawari nake so ka bayar ba kai kanka matsayin ka na matafiyin kana tafiya me kake je a ranka kan waɗannan musamman ma irin nan Abuja zuwa Kaduna dinnan. ina fargaba yana tsoron karba ina cikin tafiya in ga katti sun zo sun jefar da itatuwa akan hanya suna so su dauke ni sace ni ko da yake nakan hau jirgin kasa shi ba samun irin waɗannan matsaloli sannan idan hau jirgin kasa in na sauka a Kaduna sai in nemi motar haya zuwa Kano daga nan wuce Jigawa. Ba Adamu Hassan yanzu misali mutanen ku idan za su yi tafiya yan kasuwa din nan akwai irin manyan motocin nan ma da suke shiga akwai jami'an tsaro a ciki kuma duk da haka akan iya yin fashi a hanya. Babban makamin dan kasuwa shine dai kawai addu'a. Bayan wannan da motocin da ake shiga irin luxurious bus da muke zuwa su Lagos su Port Harcourt su Onitsha da sauransu akwai jami'an tsaro a ciki ba su wuce biyu ko uku ba. To kuma wayannan miyagun mutane in za su fito kuma za su fito da karfin su kuma za su fito da yawa. in ba yi ba wata rana ma sai a kashe nan jami'an tsaron ma kafin ma a zo kanku ibrahim musa kuma wani lokacin in an samu rikici a wasu garuruwa wasu sukan tare hanya ma har su kashe mutane wannan ba abu ne mai kyau ba kuma tare mutanen nan da ake bai da alaka da komai da ya wuce kabilanci da kuma kiyayya kuma ya kamata a ce a matsayinmu na 'yan ƙasa mu godiya wa Allah da ya sa muka tsinci kanmu a ƙasar da da yarurruka da yawa da kabilu da al'adu daban mu sada zumunci mu zauna lafiya domin kai ma da kake kashe wani a jihar ka uwanka zai je wata jiha saboda haka zama lafiya a bi zama dan sarki to madalla Yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne a kan shinya kuke gani za a iya tankarar kalubalen tafiye-tafiye a kan hanyoyin Najeriya idan aka yi la'akari da abubuwan da ke faruwa a yanzu misali kamar sace-sacen jama'a da haɗarruka da sauransu amma kafin nan shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mun samu kira na farko daga Kwantagora. Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Kina magana da Basiru Idris daga kawon Kwantagora. To Malam Basiru Idris muna jan ka. Ni dai ra'ayina a yau shine na daɗe yana neman ku kama ku ba. Yau kuma Allah ya kaddara na kama ku. Saboda haka jami'an tsaronmu ya kamata su sa idanu ga 'yan kasuwanmu. Saboda 'yan kasuwa su ne talakawa ke amfana da su talakawa kuma suna amfana da 'yan kasuwa ya kamata a samu hanyoyin da aka bi wanda za a taimaka musu saboda kuma mu samu ci gaba to batun kan hanya fa batun tsaron kan hanyoyin najeriya ya kake gani eh, za a iya magance waɗannan matsalolin to wayannan matsalolin abinda nake gani ya kamata a magance su wannan kamar bangaren ma'aikata ne ya kamata a ce sun dan dudduba sun yi abubuwan da suka dace To mun gode Malam Basiru Idris daga Kwantagora yanzu kuma bari mu ji jihar Niger. Salamu alaikum da wa muke magana. Ana alaikum salam kuna magana da Ibrahim mai gyaran Saifuladin a nan Fandogar jihar Niger. To Malam Ibrahim muna jan ka. Gaskiya babban matsalolin da 'yan kasuwa ke fuskanta shine matsalolin hanyoyinmu. Mm. In dai har za ka je kasuwa to sai dai kawai dai mutum ya shahada dai kawai dai bi hanya amma gaskiya hanyoyin mu ne babban matsaloli dan da a ce akwai hanyoyi lahiyayi da waɗannan barayi da ke tara mutane da sauran tashin hankali da mutum zai fuskanta a hanya Malam Ibrahim kana tare da mu? To ina ga layin Malam Ibrahim daga jihar Neja ya goce amma muna da sauran lokaci sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kamar da yadda muka faɗa muku yau muna son mu ji daga gare ku ne shin ya kuke gani za a iya tunkarar kalubalen tafiye-tafiye a kan hanyoyin Najeriya? Mun samu wani kira daga Bauchi. Salamu alaikum da wa muke magana daga Bauchi. malami ko malama daga bauchi ko kina tare da mu ina ga layin ya goce amma yanzu bari mu je kaduna Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana daga Kaduna. Sunana Abdullahi Lalat Tela tashar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Abdullahi muna jan ka. To na farko dai yana da kyau a ce kamar hukumar 'yan sanda mm. da kuma hukumar ah, su rantsarci mhm. yana da kyau a ce sun yi wani tsari kamar kuma 'yan sanda ya kamata a ce kowane a ce eh, gari zuwa wancan gari a ce suna da alaka da junansu wanda za su dinga sintiri haka da sauransu akan wannan hanya ya kasance akwai wani tsari da aka musu wanda za a dinga biyan su wannan kuɗi ne ta daban ta wannan hanyoyin da za su dinga kariya saboda rayukan mutane sannan kuma ainihin ciwon ake karewa hmm. yana da kyau a ce kama an dawo da kaman tolket haka akwai dan wa'ansu kan tafafi da za su dinga an bayarwa saboda wa'annan ma'aikata ji daɗin aiki sannan kuma rasafti yana da kyau kuma su dinga bin hanyar nan irin kamar hatsarurrukan nan da ake samu su dinga ba ainihin direbobi na siyoyi a kan gudu a irin manyan hanyoyin nan bai da kyau ya kamata a ce an tafi daidai daidai saboda rayukan mutane da suka ɗauko to mun gode malam abdullahi da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je taraba gaskiya al'amari kamar yadda yan ma'aikatan don kojogo sukan kawon korafi na wannan suna sa siyasa ne a cikin lamari. Hmm. ya kamata su yi adalci su samu wannan mulki su duba wannan mulki bisa ga adalci a zamanin yarado bai wannan aikin ba sai babu wari To malami na Taraba duk da ma baka faɗa mana sunan ka ba. Malam Hamza. Malam Hamza. To wannan bayanin da kake yi muna so ne mu ji ra'ayinka akan yanayin tsaro akan hanyoyin Najeriya. Shin ya kake gani za a yi tankara kalubalen yanayin tsaro akan hanya? Gaskiya kalubalen tsaron kenan a zuba mana ma'aikata kamar mu Taraba. Ba mu da ma'aikata ba. to mun gode malam hamza yanzu kuma bari mu sake komawa bauchi yawa salamu alaikum wa alaikum salamu da wa muke magana daga bauchi sunana garba audu daga bauchi to malam garba muna jin ka yawa ya kamata gaskiya shugabanni na jama'a haka ya kamata a tashi a daji a kai musamman ma kashe-kashe da ake ta yi a kan hanya mhm. na kabilanci da sauransu irin wanda yake faruwa su kaduna su jos ya kamata a ce a tashi a yi magana sosai gaskiya hakan bai dace wani mutum bai ji bai gani ba kawai ya samu kanshi a cikin wani al'amari ba daɗi gaskiya to su kuma matafiyan kama akwai wata rawa da kake gani ya kamata su taka eh su ma akwai rawan da ya kamata su taka gaskiya kamar wace iri kuma ya kamata a ce ana taka tsantsan kafin kai tafiya ya kamata a ce kai bincike To mun gode Malam Garba da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar Neja. Salamu alaikum da wa muke magana daga jihar Neja. Wa alaikum salamu kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim mai wankin hula muna jan ka. To gaskiya ni ra'ayina a yau ana jami'an jami'an tsaro jami'an tsaro. Mm. Gaskiya babu jami'an tsaro Najeriya saboda 'ya'yan tallata an ki ɗaukar su aikin kaci gaba ɗaya. Mm, eh, me yasa ka eh, ce haka eh to don saboda yanzu haka ni nan a gidanmu akwai kallon inda yake in aikin kaki ne aiki na ƙarfi wanda za a sa su mm. za su iya amma gaba ɗayan kisa duba a najeriya in dai baka da alfarma aikin kaki ya fi ɗan talaka wanda zai ƙoƙari a sa shi ya yi to mana ibrahim ban tare numfashin ba kana gani dan talaka shi zai iya magance waɗannan matsalolin na kan hanya kamar haɗarurruka da kuma ah, sace-sacen jama'a insha Allah shi dan talaka shine idan aka ba shi bindiga aka Kash Malam Ibrahim mun so mu ji cikakken bayani daga gare ka amma kuma layinka ya goce kuma ma dai ga dukkan alamun lokaci gashi na yanzu ya daga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan muna cewa mun gode ga duk waɗanda suka kira mu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan yana cewa karfe 4 da minti 54 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu fara labarin wasannin ne yau da labarin na haramcin da hukumar kwallon kafar duniya FIFA ta kaice ta aizawa tsohon shugaban kungiyar kwallon kafar kasar Ghana shugaba Kusiyantaci bayan wani kwamitin tabbatar da laifuka na hukumar ta kwallon kafar ta duniya ta same shi da tarin laifuka waɗanda suka kauce wa ka'ida ajiya tsohon shugaban na kwallon kafar ta kasar Ghana ma an samo shi da laifi na kaucewa ka'ida na hukumar ta kwallon kafa duniya dangane da abubuwan da suka danganci cin hanci da karbar rashawa ko yaya masu sha'awar kwallon kafa a nan kasar ghana suka ji wannan labarin eh to sunana abdulrahman a sabon fadama nake magana <clears throat> abin da yana da karfi eh, duk kokarin da ya magana ya kai gane world cup da sauran shi dama shi laifi kankani sai bata maka lamari ina ga wanga laifi shi bata manyan ta ci lamari amma to sai dai su zauna su duba su san yadda za su yi shine gwamnatin ghana abin da za su yi su taimaka saboda akwai international law da ya kawo wanga abu wannan gwamnatin ghana kuma zai iya kare yanta ci bisa kan wanga sanshi da aka samu ni dai magana na ke. game da shi yanta ci ni da aka mishi muna cikin wa'anda muke nuna bakin ciki amma kuma daga baya tunda dai gyara ake ana son abu ya yi kyau gaba shi ya samu ba mu gane fi game da abin da aka in dai gyara ake wannan wani abu ne dole ne a yi tunda ba magana ne na kasan gana ba gana ne duniya da baki daya wannan abin ya faru da su mutane irin zuma ke platini da sauransu kusa yin ta cima ya sami shi ba mawaki ba ne wanda yana nuna mana hanya ne da damu dau hanya na gari na gyara duk makamin da ka baka ka yi tsakaninka da allah in ba za ka iya yi ba ka bari mai koyar da black stars wasa kusi afiya ya ki ya amince zargin da ake yi wa tsoho mai koyar da black stars din wasa avram grant na kasa shirya 'yan wasan da za su dau lokaci mai tsawo saboda lokacin da aka bashi na gudanar da aikinsa na koyarwa baya da tsawo game da abin da ya ce ne a cikin irin halin da yake ko kuma da aka bashi black stars din ba zai iya zargin avram grant ba da ci gaba da yin amfani da 'yan wasan da shi wasu afiya ya bar masa tun shekara ta da goma sha hudu. tsohon mai koyar da asanti kotoko wasa steve pollard ya hakikanci cewar klubin ba ta da isasshen 'yan wasa da kuma shirin shiga gasan cin kofin na kasashen afirka ita dai kuma sai asanti kotoko ta yi kira ne ga kwamitin daidaita lamuran kwallon kafa a nan kasar ghana da ta ba ta damar shiga gasar cin kofin kasashen afirka wato caf confederation cup kenan duk da yarjejeniyar da aka kulla da clubs club din kasar kada su shiga wannan gasa a sabuwar shekara game da sakamakon baya-bayan na kwallon kafa da ke gudana yanzu club din afirka na karni na 20 wato kuma sai asanci kotoko ita ce ta zama wato club na daya a kasar ga Ghana. a ƙarshe kuma wani kwamiti na musamman da ƙungiyar galka ta kafa wato domin farfado da sha'anin ƙwallon kafar ƙasar ghana ta kammala aikinta kwamitin wadda ƙwararren na mai harkokin ƙwallon kafa jonas alhassan abu ke jagora Za ta miƙa ta ga majalisar 'yan zartarwar galka domin raba shi ga duka club club da suka dace da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau ridwanin muktar Laraba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. To Maryam kotun kolin kasar Pakistan ta yi watsi da hukuncin kisa da aka yanke ma wata mata mabiya addinin Kirista domin saɓan da ta yi a kan kalaman da ta yi na batanci akan addinin Islama. hukuncin da aka yanke mata a yau laraba kwamitin mai alkalai uku wanda ya hada da alkalin alkalan kotun kolin kasar sadib nasir ke shugabanta sun ce a gaggauta sakin wannan mata dangane da wannan tuhuma da ake mata wannan mata asiya bibi 'yar shekaru hamsin da uku da haihuwa. shugaban kasar sudan ta kudu salva kiir ya nemi afuwar jama'ar kasar ta sudan ta kudu yau laraba dangane da halin da jama'ar kasar suka shiga na tashin hankali da yakin basasa ya ɗaiɗaita cikin shekaru biyar To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin yusuf aliyu harande da ya taya na gabatar da shirin da mr daniel brown da ya hada shirin da ba da umarni da mr cedric injiniyan ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya